Masu haron masu salamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirye-shiryenmu a nan sashen Hausa na muryar Amurka ina tare da Alhaji Isiyaku da Maturu. Alhaji Isiyaku da Maturu ina kake da zama? Eh, wajen sana'a ta dai yana nan hanyar kan hanyar Fataskun. Na'am. Amma gidana na cikin angon sabon fegi. To, muna da labarin cewa kamar an samu fashewar wani abu da ake danganta ga kamar bam. Haka labarin yake abin ya auku aka ce a gidan a Damaturu ko? Eh wannan haka ne abin ya auku hakika. To, me ya faru a iya saninka? To, alhamdulillah iya sanin na dai man yi sallan mangariba na taho gida na yi faki na buɗe min gate sai wani aboki na kira ni a waya ya ce mun to ga wani fashewar wani abu fa mai kara a kusa da su saboda haka in sanar da duk wani wanda nake kusa da shi ya gogari shiga gida ko da na tambaye shi ina ne wannan abu zai ke gaya mun yana tunani a gidan sinima jamilu crossfire ne da ke bakin kasuwa to akwai bafana da yake makwabtaka da wannan gidan sinima hmm. sai na kira shi a waya na ce mushi to ga abin da na jifa yake faruwa sai ce eh lalle lalle suna zaune a kofar gida da shi da ɗansa yana zaune a shago sai suka ji fashewar abu shi da ya ji ya shafa kansa sai jini sai ya yi ciwo ɗansa kuma ya karye sannan gefensa ga gawawaki ga wanda suka ji ciwo wani hannu ya cire wani ba ido ba zai iya lissafa ya ce kaza mutum kaza ba dai. To daga nan dai sojoji suka kawo ɗauki suka killace wajajen gaba ɗaya. To. Ke fara haɗa su domin su kai su asibiti wajen magani. To, shi babban naka me ya same shi kansa ya fashe ya samu fashewar kai? Yana da masaniya kan ko me faru? A shi dai kawai ya ji kara sai ya ji kansa dai haka kamar ruwa da ya shafa sai ya ji jini. To, wato. ɗansa kuma kafansa ya karye. To, wannan ɗan nasa da kafa ya karye garin gudu ne ko kuma dai yaya? A'a shi yana sai da kayan provision ne a shago. Ah. Yana zaune a kan benci shagonsa. To, sai wannan abun ya yi kala to eh. me aka ce muku ya faru wannan wurin ga baki daya ginin ya lalace ko wani irin barna eh, fashewar ta janyo eh ana hakika yanzu ne ba wanda zai iya ta saboda wanda yi mun bayani shi ma ba cikin hankali sai don ya ji ciwo aka ba zai tsaya kallon gini yadda gini ya rushe ko wani abu ba yana duba lafiyar ɗansa da lafiyar kansa da sauran lafiyar sauran jama'a hmm. amma yanzu idan gari ya waye ne za mu tabbatar da sauran abubuwan da suka faru to Allah ubangiji ya kare Allah ya sauwaka amin amin amin amin mm haji sai ku mun gode kwarai da sai ubangiji ya kare na gaba to na gode Allah ya wuce mana gaba Allahumma amin Allah ba mu alheri madalla assalamu alaikum madalla Allahumma amin Na gode yawa